Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Masu iya magana na cewa da ganin kura ta ci akuya. Lura da yadda ake kai ruwa rana a kotunan sauraron ƙararrakin zaɓe da irin manya-manyan lauyoyin da ake ɗauka ka san 'yan siyasa da hukumar zaɓe ta ƙasa na kashe maƙudan kuɗaɗe wurin gudanar da waɗannan shari'o'i. Shirin Najeriya a yau ya binciko irin maƙudan kuɗaɗen da ake salwantarwa a harkar zaɓe a Najeriya. Ku biyo mu sannu a hankali. Barista Mutiwu Akison ya lauya ne da ya sha zama a irin waɗannan rukunin lauyoyi masu shari'ar zaɓe. ya bayyana mana irin kudaden da ake kashewa wurin shari'ar zaɓe. E, na taba wasu aiki a baya game da batun zaɓe a election tribunal a nan Najeriya. Na'am. To idan ka dubi abubuwan da suke faruwa musamman ga election petition za ka ga da cewa kowanne mutum ko kuma kowanne kungiya ga misali ko apc ko pdp ko labour party suna da lauyoyin da aka hada su wasu goma wasu ishirin wasu talatin ko misalin hakan hmm. kuma za ka da cewa yawanci daga cikinsu akwai waɗanda muke kira senior advocates hmm. manyan lauyoyi kenan da suka yi fice a nan kasar namu kuma lallai ba karamin kudi ne za su karba ba amma babu wani kudi da aka ayyana a wani littafi da cewa wannan shine abin da za a ba su hmm. duk abin da suka yadda tsakanin su da waɗannan suke biyan su shine za su karba hmm. amma lallai kan ba karamin kuɗi ba ne ba domin su ma aikin da za su yi ba karamin aiki ne ba babban aiki ne za su yi rubutu kuma za su ba da lokutan su domin su kare waɗannan da suke wa kariya a kotu. Na'am. To a yanzu idan za ka bayyana mai sauraro saboda mu ji irin kamar misali zaben shekarar 2023 da aka gudanar an ce ya fi kowane zaɓe cin kuɗi. A kiyasi za ka iya cewa kamar za a iya baiwa rukunin lauyoyi kamar naira miliyan nawa. To za ka gada cewa kowanne daga cikinsu ga misali. Hmm. Akwai mai akalla senior advocates guda goma a cikinsu. Hmm. Akalla kenan kana iya samun waɗanda yake ma 20 ko kusan talatin a mm. cikinsu. Mm. Ga misali in ka ce kowane daga cikinsu za a biya shi ko miliyan dubu hamsin ko miliyan dari. Mm. Kaga idan ka hada ka hada kudin da za ka tara ba karamin kudi ne ba don suna da yawan gaske. Wato ana magana ana maganan biliyoyin kudi ne ba ma miliyoyi ba. Eh, yana iya yiwuwa yana iya yiwuwa a samu miliyoyi ko biliyoyin kudin da za a biya su. amma kuma ka san da cewa wannan aiki ne da muke kira professional service hmm. da suke da suke bada wato aiki ne na kwararru na kwararru haka kuma za ka ga da cewa yawancin waɗannan lauyoyin ga misali suna biyan haraji daga ciki suna da lauyoyin da suke a karkashin su da yake suna biyan su albashi suna da ayyuka da dama da za su yi don hakan ba wai idan suka karbi kudin kudin zai je aljihun su dai kawai ba To a barista akwai maganar waɗanda ake ɗaukowa kamar shaidu a ce za a ɗauko shaida daga wata jiha zuwa wata jiha. Shi kuma akwai wani kuɗi da ake bayarwa ne ko kuma dai shi ma da aka tsadance tsakanin shi wanda za a kawo ya shaida da kuma shi wanda za a yi wa shaidan. To a cikin doka dai babu wani kuɗin da ake biyan waɗanda suke zuwa kotu su ba da shaidu ba a biyansa wani kuɗi. sai dai babu laifi a ce duk wanda ya kira su ya ba su wani tallafi na ko kudin mota ko kudin hotel domin su samu damun su iya halartar kotu babu laifi a cikin hakan a cikin system na na akwai abin da ake cewa witness support Ba hmm. akwai dan tallafin da ake ba waɗanda suke zuwa kotu su ba da shaidu ba kawai a cikin irin election matters ba kawai ko cikin wasu ayyuka na shari'a a kotu ana dan ba masu zuwa kotu su ba da shaidu tallafi domin su samu saukin zuwa kotu domin kar kuma rashin zuwan su ya kawo cikas cikin harka ta shari'a. To shi yasa na gaya maka a baya na ce babu wani kudi sanannen da ake iya cewa an biya. Kamar ga misali ne ga misali kana iya samun mutumin da yake ya shiga kasuwa mutane biyu ga misali sun je siyan kujeru. Kana iya samun kujera a ce maka miliyan ɗaya ne hmm. kana iya samun wani kujera a ce maka miliyan goma ne to ya danganci inda suka yadda da lauyoyinsu abin da suka yadda a kai duk daidai ne babu wani abin da ya saba a dokan kasa barista mutiyu a kisan ya nan, lauya mai tsayuwa a harkokin zaɓe a najeriya Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da Unity FM a Jos jihar Filato a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1 da Progress Radio a Gombe a kan mita 97.3 sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla A farkon shirin kun ji wani lauya mai zaman kansa da hasashen irin kuɗaɗen da ake kashewa a harkokin zaɓe. Kuɗaɗen da za su wadata iya gina asibiti ko makarantu domin amfanin al'umma a wurare da dama. Yanzu ga Farfesa Kamilu Sani Fage, masanin kimiyyar siyasa da ke sashen kimiyyar siyasa ta Jami'ar Bayero ta Kano, da ƙarin bayani kan wannan batu na tsadar shari'ar zaɓe. Ya faro ne da yadda kashe kuɗi a harkokin zaɓe ke shafar demokuraɗiyya a Najeriya. To, a tsadar ga zaɓe dai wato amfani da kuɗi yana shafar tsarin demokaradiyya ta fannoni daban-daban. Na farko dai irin kuɗin da ake zubawa tsaba tsababa shi yakan sa mutane wa'anda ba su cancanta ba su ake samu domin masu kuɗi su suke iya siyan zaɓe kuma su suke iya siyan ga masu zaɓe su ga sun ci zaɓe don haka akan zaɓi gurɓatattun mutane saboda kuɗi da ake amfani da shi sannan na biyu kuma shi wannan amfani da kuɗi yana cire mutane wanda ya kamata a ce su za a ɗaura wa nauyin jama'a wa'anda suka da kishin jama'a suke da kishin ƙasa suke da ƙwarewa kuma jama'a na son su to tun da ba su da kuɗin da za su iya tsayawa takara sai dai su zama abu biyu ko su zama 'yan kallo a tafiyar su haƙura don ba su da kuɗin da za su iya tsayawa ko kuma su yi ubangida to kuma idan suka yi ubangida wa'anda za su biya musu kuɗin zaɓen. to daga ƙarshe ko da wa'annan sun ci ba jama'a za su wa aiki ba ubangidan da ya tsaye da su ya ba da kuɗi su za su ringa wa aiki domin ya zuba hannun jari idan kuwa mutum da karan kansa ya tsaya matsala ta hudu kenan inda karan kansa ya tsaya ya shiga zaɓe ya kashe kuɗi aka zaɓe shi to shi ma ba zai wa jama'a aiki ba domin hannun jari ya zuba zai yi ƙoƙari ne duk abin da ya zuba ɗinnan sai ya ci riba ninkin ba ninkin da haka kaga duk ta inda aka kalle shi amfani da kuɗi ba yakan sa tsarin ya biya bukatun masu kuɗi ne ba na jama'a ba sannan kuma abu na biyar shi amfani da kuɗin nan ya shi yake kawo rigingimu na zaɓe domin duk wanda suka kashe kuɗinsu suna ganin ko ta sai sun ci to idan ba su ci ba ko dai su ga an kai tashe-tashen hankali da banga da abubuwa ko kuma a ƙarke a ta zuwa kotu domin kowa ya san wanda ya shiga saboda kuɗin da ya shiga ba ya shiga ba ne da kyakkyawan nufi da kuma karɓar tsarin demokaradiyya ɗin a'a ya shiga ne shi ma ya yi nashi maguɗin da haka zaɓe kan ƙare ne wanda ya fi wani magudi shi ne yake cin zaɓe ba wai wanda jama'a suka zaɓa ba. To kafin wannan eh ana amfani da kuɗi a gurare daban-daban amma ba kamar yadda ake yin su a Najeriya ba ba kunya ba tsoro a fito da kuɗin ƙarara. A kusan duk inda ake amfani da kuɗi za ka ga ana iyakancewa mai mutum zai samu mana kuɗi za a ba ɗan takara a taimaka mishi sannan kuma shi nawa zai iya kashewa wanda duk in aka samu mutum ya karya ɗaya daga cikin wa'annan dokokin komai girman shi komai ƙanƙantarsa za a ladabtar da shi saboda kare dokoki to mu ba haka ake yi ba da kawai ba kunya ba tsoro ake amfani da wannan to kuma idan aka zo batu da ake yi na cewa zaben mu saboda amfani da kuɗi da ake da shi baya kayawa a akwatin zaɓe. A kamar yadda na faɗa ma kowanne yana shiga da zimmar yema guɗi ne. Da haka ma suke da aƙidar cewa da kai ƙara gwanda kai a kai ka ƙara. To wannan shi sa ake ta maguɗi haka kuma a je kotu. Kuma idan aka je kotu na ma kuɗi ake amfani da shi maƙudai a juya akalar zaben domin yawanci shari'ar an san ba a kan gundarin hakikanin laifin zaben da aka yi ba ne za a biyo da ita ta abin da ake cewa technicalities wato hanyar da aka bi ta haka shi sa ake kashe makudan kuɗi a samu ƙwararrun lauyoyi wanda suka san yadda za su shiga su nan su nan su juya dokar ta biya bukatun wanda ya ɗauki nauyinsu sannan kuma abu na uku da yake da alaƙa da wannan shine za ka ga idan mutum ya yi zaɓe ya san maguɗi ya yi ya shiga aka fito aka ce ya ci to kuma yana kan wannan kujerar da ƙarfin gwamnati da kuɗin gwamnati da na jama'a shi zai ringa yi har a yi ma tsawon shekara nawa za a yi shi yana kan kujerar daga ƙarshe idan ma ya ci ya amfani da karfi ya wuce ya wuce idan kuma kotu ta yi shari'a cewa ya faɗi to kaga duk abin da ya ɗauka na jama'a ya amfani da shi shi ruwa ta sha ba za a ce dawo da kuɗaɗen da ka kashe ba ba za a ce eh, za a ladabtar da shi ba domin an shiga da cewa duk wannan abin da mutum ya yi ba a kan laifin zaɓe je ba tun daga farko ma za a zo da shi lauyoyin za su murɗa da cewa a kuskure ne don haka kaga misali a ce mutum ya zo ya sa 'yan banga an kori jama'a an ɗauki akwati an je an cika akwati in an zo ba a laifi za a ɗauke shi ba a cikin kusakuran zaɓe za a ɗauke shi da haka kaga akwai bambancin a ce mutum ya yi laifi kirikiri da kuma a ce ya yi kuskure to wannan shi sa ake amfani da lauyoyin kuma shi sa ake sa kuɗi da yawa don a kai ga cimma muradi. Waɗanda kuma kuɗaɗen kila da an basu da an yi amfani da su wurin waɗansu ayyuka na gari sosai wa al'umma. Kwarai da gaskiya shi ne nake cewa misali wanda yake kan kujera yana yin wannan zaben ba da kuɗin aljihun zai ba da na gwamnatin zai yi kuma wannan kuɗin wanda kamata ya a ce an wa jama'a aiki da shi amma ya sa kuɗin idan ya kare kujerarsa shi sa na ce ma idan ma a ce ya ci to zai wuce kaga shi ruwa ta sha idan kuma bai ya faɗi shari'a ma duk wancan kuɗi da i da maguɗin da i ba za a ce ya dawo da shi ba tun da na jama'a ne a wa jama'a aiki shi ma a hakan ya ci bilis ya tafi da duk abubuwan da aka yi. To masu sauraro da wannan bayani na Farfesa Kamilu Sani Fage masanin kimiyyar siyasa da ke sashen kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na Halima Jumrau, Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.